وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما barakatuh kamar a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar abdul radiyallahu anhu da ke birnin bauchi a yau asabat yau sabt ashirin da biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda ya zamo daidai da 23 ga watan afrilu miladiyar annabi isa bin maryam alaihim tana da shekara dubu biyu da akirin da biyu idan lissafin ya tabbata kafin mu ci gaba akwai waɗanda suka turo takardu da yawa wajen neman addu'o'i iri daban-daban wanda ba zai yi mu karanta ba tun da na ji bayan an yi sallan akem kafin da fito ana karanta bukatun mutane na neman addu'o'i waɗanda suke da marasa lafiya ko waɗanda suke da damuwa iri daban-daban ko kuma waɗanda suke da ƙangararun ƴaƴa maza ne ko mata da kuma waɗanda matan da ba su samu mazajen aure ba na ga wata mata rubuto cewa da Allah a taimaka mata da addu'a tana nema Allah ta'ala ya ba ta miji na kwarai to ai ina ganin kamar ta samu tun daga masu kyamara ko a ciki za a zama wanda zai yi kari eh, tun da yana kyauta zaton masu kyamara matansu ɗaya ɗaya eh, mala da mu masu suna tv eh, wai ya buru mala ya kubu domin mala ya kubu ya ce biyu to ai zai ka kara tun da kai babba ne ka kara ban kai ko matsa ba lakon milan nisa imasna wato la'asa wa a sannan sai aka samu wakafi fa’in kirtun Allah ta dilu bawa idatan, au ma malakat aimanukun zalika adana Allah ta ulu. To, idan mai guda biyu ya razana, mai guda ɗaya ya tsorata shi wannan baya da bakin magana. To, kai religious affairs. ko da yake kai kana da proposal to ka hada ka yi guda biyu malatun da an ce fankihu ma saba lakum minan nisa imasna tun da kai Allah ramma ne ka fara da biyu mana to ya za ku haddace ayoyi kuma ba ku implementing din ayoyin ya kamata ku ku fara implementing din ayoyin eh sai ka ki biyu kawai kai lokaci guda eh kuma tun da kana wakiltar religious affairs na jihar Bauchi kaga kai ka ɗauki nauyin ɗaya so su ɗauki nauyin ɗayan sai a maka biyu lokaci guda rot kuma inda ya za ka yi haka allah ya da zaka samu guduma mai kauri daga wajena kwarai da masu bukatu daban-daban sai mu yi ta addu'a mu taimaka wa juna musamman ma a wannan goma na ƙarshe da rana ne ko da daddare amma su malamai suna ganin addu'an dare ta fi muhimmanci akan ta rana amma duka ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓa a cikin goman ƙarshen nan na watan ramalana saboda haka masu bukatu na alheri Allah ya tabbatar musu sannan kuma masu matsalolin rashin lafiya Allah ta'ala ya warkar da su waɗanda suke da matattu maza da mata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu sa'annan waɗanda wato suke neman aure su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mai albarka a dunkule dai duk wata matsala muna fata Allah ta'ala ya kawar mana da ita sannan kuma Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin Allahumma ikti hawaijana wa yassir umurana wa shrah sudurana وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين لها كاملين بها واتمها علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتي دبا karatunmu من التفسير أيو yau ika Allahu ta'ala za daga inda muka tsaya cikin suratun rahman sai dai kuma kamar yadda yake ajiya mun fara saka kafanmu a cikin gidan aljanna Allah ya tabbatar mana wanzan masu amin din suna da yawa wajen bulus da aljanna sai ka je amin amma kuma wajen da ake bayanin kurakuran mutane da laifuffukansu sai ga kowa yana nokewa ya yi shuru yana wuwulla idonsa gefe da gefe domin saboda me saboda kada wanda ya san shi a ce yana kallonsa yana ce ai da su ne ake yi da su ake yi yadda muke amin da ƙarfin gwiwa to kamata yi idan muka ji wajen kurakurai da laifuffukanmu mu yi ƙoƙari mu gyara da ƙarfin gwiwa amfanin wa'azi kenan yana daga cikin amfanin tafsiri a tunatar da juna bisa abubuwan da suke hatsari domin a nisance su abubuwan da suke da amfani domin a kusance su kuma amfanin na duniya da lahira kamar yadda yake hatsarin na duniya da lahira duk wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala zai samu hayatan tayyiban fi duniya wa fil akhirah wanda ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma yana da ma'ishatan danka fi duniya wa fil akhirah saboda haka idan ka ji wa'azi ka yi amfani da shi to lalle za ka ga haske a cikin rayuwanka dama abin da ke nema kenan amma idan ka ji wa'azi ba ka yi amfani da shi ba to ya zamo kamar tatsuniya ko kuma shafa labari shuli ko kuma kunnen kanawa wanda ake karantawa wato zai zo ne kawai ka ji wajen raha kai raha wajen da za ka murtuke fiska ka murtuke ko wajen ɓace rai kaɗan ji ɓace rai shi kenan in ya wuce ya wuce alkur'ani ba aka ke ba kuma haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka ce salati wa annabi ma ambaton Allah ne salati wa manzon Allah ma daraja ce wannan baitin karanta alkur'ani a gefe ko kuma waɗansu askar waɗanda mutum zai rinka yi a gefe ka yi salati wa annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim yi wannan salati ma ka ambaci Allah kuma daraja ce tunda maza Allah ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai masa goma in ka yi wa annabi salati guda ɗaya to Allah zai maka goma Allahumma kaga sunan Allah ne falli ala Muhammad kaga wannan addu'a ce idan ka yi addu'a wa ɗan uwanka bi zaharil gaibi ba tare da ya sani ba balle kuma a ce manzon Allah tunda kowa ya sani manzon Allah yana cikin kabari manzon Allah bai raye manzon Allah yana cikin kabari walan uwanka ma in ka masa addu'a bi saril gaibi to akwai mala'ika yana tsaye zai ce kai ma kana da irin wannan addu'a yasa in kai wa dan uwanka addu'a mai kyau to kai ma kana da mai kyau in ka masa mummunan addu'a kai ma za a ce kana da irin wannan sai dai idan ka masa bil haqqi ko bi haqqin wato da gaskiya saboda haka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ana karawa da alayen sawasabi ana karawa da sahabbanta wa sallim da man salli wa sallim inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Ya Amanu, يا wa الذين Taslima. taslima ya sa تسليما cewa sallallahu صلى wa sallama, wancan salla da Sadu wannan kuma sallama kaga da sinu akwai bambanci a tsakaninsu to saboda haka idan mutum ya rike wannan to kaga yana ambaton Allah kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to balle kuma a ce yazo yana subhanallah ko alhamdulillah ko allahu akbar ko la ilaha illallah ko la haula wala quwwata illa billahi al azim ko eh, da sauran makamantansu ko karatun qur'ani ka gani waɗannan suna daga cikin ambaton Allah subhanahu wataala ko kuma yazo ya ce to zai yi sallah a cikin sallah zaka hada duk waɗannan abubuwa shi yasa sallan ashen da tahajjud suke da muhimmanci kwarai da gaske walansu suna cewa mutum ya yi akan ba zai yi ta hajjud ba ko idan zai yi ta hajjud ba zai yi akan ba wannan sabani ne na ainihin fahimtar waɗansu malamai yasa ni ba na son mutum ya dage a akan ra'ayi guda daya tunda wato kowace fahimta tana da wuji hatu nazar wani zai zo ya akan kuma ya yi ta hajjud duka wani kuma ko ɗaya ma ba zai iya yi ba wani ki zai tsaya rakawai guda goma sha ɗaya wanda ya fahimci rakawai goma sha ɗaya sai ya tsaya sha ɗaya ko a sallan aken ko ta hajjud to masu goma fa ko masu ashirin ko masu talatin kamar yadda yan aka duba risala za a gani makka da madina za ku ga yadda su suke yi saboda suna yi rako'i masu yawa su yi wannan zube su yi wannan zube saboda haka salatul laili masna masna sallan dare rakawai biyu mutum ya yi sallama in ya yayi biyu yi sallama in ya yayi biyu yi sallama in ya yayi biyu yi sallama idan ya ji tsoron alfijir yi wutire kaga babu lissafi kenan أو يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن kamar misalin wanda zai hulu ba karka tambaya dangane da tsawonsu ko kyawunsu kamar yadda manzon Allah yake yi zai yi hudu ya yi sallama ya yi hudu ya yi sallama to kaga wani ya tashi zai yi hudu ya yi sallama ya yi hudu ya yi sallama kamar yadda wuturi kana iya yin uku ta iya guda ɗaya sallama ɗaya kana iya yin biyar ta iya guda biyu sallama ɗaya kana iya yin bakwai ta giya guda biyu ko uku sallama ɗaya dukkan iya dukansu sun tabbata saboda ka wanda kaga za ka iya ɗaukawa kana iya ɗaukawa malamai suka ce wai yawan kira'a ake so ko kuma yawan sujada ake so sai dai kowanne da nasa domin idan ba za a iya doguwar sura ba to na sai a samu liman mai kulhuwa idan ya yi kulhuwa kawai sai a yi ta yi amma babu lissafi kenan sai an duba an ga karfe hudu kamar da rabi eh, dab alfijir zai fito to kike nan kawai sai yi wuturi kowa zai je yi suhur a yi sallan asuba saboda haka walansu malamai suna fifita yawan sujada saboda duk wanda ya yi sujada wa Allah guda ɗaya to Allah tabaraka ta'ala zai ɗaukaki darajansa zai gafata masa kurakuranta wato zai tunkule masa kurakuranta bayan kuma ladan da za a rubuta masa wasu kuma suka ce ana son yawan karatun Kur'ani shi yasa ake sauke Kur'ani karatun Kur'ani ma kashi biyu ne akwai wanda suke cewa tarsili ya fi lada masu tarsili su ne wanda suke jin ka'idodin tajwidi duk yadda ya kamata to wannan sauke Kur'ani a wajen su zai wahala don za a dade ba sauke Kur'ani ba amma masu karatu haka a gurguje wato wajen da ya zama dole sai a yi tajwidi wajen da ba dole ba kawai sai a shanye shi a wuce to waɗannan za su iya sauke Kur'ani su ma za su iya daɗewa suna tsaye wallahu alamu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukanmu kuma Allah ta'ala ya samu dace Allah ya gafarta mana gaba ɗaya saboda haka mun sanya kafa a cikin gidan aljanna ba za mu fita ba har sai mun je ƙarshen wannan sura gaba daya sai a fita kuma a dan sarara shine Allah ta'ala ya ce wali man kafa maqama rabbih jannatan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ala? waliman kafa ولمن rafihi مقام ربه duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa to yana da aljanna guda biyu lafiyayyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa zai samu ranar takin alkiyama saboda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ya kiyaye dokokin Allah kenan wa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wai ya ku mutane da aljanu ko kuma shin ya ku mutane da aljanu da wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa Allah ta'ala ya muku gata ya ce idan kun ji tsoron sa idan kun ji tsoron tsayuwa gaba gare ki to zai ba ku manya-manyan aljanna guda biyu ranar takin alkiyama a sahihu an hadhihi al aya amma ce mafi inganci wannan aya a dunkule take yaqulu Allah ta'ala ولمن خاف مقام ربه أي مقام ربه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ranar takin alkiyama to yana da jannata ne aljanna guda biyu kamar yadda wata aya ya ce wani hannafsa anil hawa ya hana rai dangane da son zuciyanta duk wanda ya hana ransa dangane da son zuciya don ka kyale rai to ita din nan ammaratun bi su'i ko la ammaratun bi su'i tana yawan umarni da mumunan abu in dai ranka zaka bi ba za ka bi karantarwan Kur'ani ko karantarwan hadisan manzon Allah ba to za ka halaka saboda ba za ta yi maka umarni da abu mai kyau ba tunda Allah yake la'ammaratu wallahi mai yawan umarni ne domin fi ga te mubalaga bi ma'ana la fa'alatu da fa'alatin shine la'ammaratun bisoye da mummunan abu shi alkur'ani yake gaidin ɗin zuciyar mutum ko kuma tun tunda dama zuciya ita ce ɗan adam abinda ake nufi da rai kenan tunda annabi ya ce ala wa inna fil jasadi mudga idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu lalle a cikin jirgin mutum ko gangan jikin mutum akwai wata tsoka idan ta gyaru to gaba ɗaya jiki ya gyaru idan ta lalace kuma jiki zai lalace to shi yasa rai abinda duk umarni ba za a bi ta ba yanzu ko kudi kake da kin kace zaka bi na ranka to wallahi zaka biya ce dun kudin ka zai kare kwarai da gaske ko in kana da karfi ne kace zaka bi na son zuciyarka to karin ka hankade mutane wata rana ko sai ka hankade uwarka ai kun ga hatsari ne kwarai da gaske wani lokaci abin mamaki ne kama ni na ga wanda ya ce uwarsa in mata daga kafanta ba taka ta zai yi sai ya karya ta amma fadan ki aikaye ne barai daga sai dan ki aikaye ne dan da ban ko mahaukaci ko dan ki aikaye don ban yi tsammanin ko wawa ne zai faɗi haka wa uwarsa ba ko uba yana kwanci a kofar gida ya miƙe kafa ya ce baba kai a hankali fa wata ran taka ka zan yi in yana shan wani abu ne zai fada gwargwadon ganyen da yake sha gwargwadon tsiyan da zai yi wa ubansa ko ba haka ba Allah ya kyauta so don haka duk wanda ya yi ƙoƙari ya hana ranta abinda take so ya bi da ita karantarwan ƙur'ani ko ya bi da ita karantarwan hadisai to zai samu sauki shine zai samu gidan aljanna walam yabqa wala athara alhayati dunya bai yi dagawa ba wala athara alhayata dunya kuma bai zaɓi rayuwar duniya ba walima annal al-akhirata khairun wa abqa ya san cewa lahira ta fi alheri ta fi wanzuwa domin saboda ka kyale rai to ita fa rayuwar duniya take so saboda abin da ta sani rayuwar lahira ba kasafai kowa yake so ba tun da ba a sani ba sannan kuma ita duniya akwai abubuwan sha'awa da yawa a cikinta ita kuma rai Allah tabaraka wa ta'ala ya zayyana ta ya tsora ta akan wannan sha'awa din Kamar zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati من الذهب والفتنة والخيل المسومة والأنعام والهر Allah ya ce zalika mata'ul hayati duniya wallahu indahu husnul ma'ab kaga waɗannan kawace kawace rayuwar duniya ce kuma ran kowa yana so saboda kana son ka samu gida mai kyau kana son ka samu lafiyayyun mata da 'ya'ya a ce a cikin matan ka ba mai rakin lafiya cikin 'ya'yan ka ba mai rakin lafiya dun bala'i ne babu daɗi takin hankali ne kuma kana tare da iyayenka ba za su tsufa ba sai ta zama a haka kaga idan iyayenka ba su tsufa ba kai ma ba za ka tsufa ba rai tana son mutum ya zauna haka kuma in kana da kuɗi kada kuɗin ya ƙare in kana cikin jin daɗi to kada a samu tsiya kada a samu talauci ba a saurakin jin daɗi kai karke ma idan kana rayuwa ko ba ka son mutuwa saboda na san ko alaramma ne baya son mutuwa ko alaramma kana son mutuwa ina jin maka gama shiryawa ba ko bai gama shiryawa ba eh ni ma ba na son mutuwa ko kalan sai dai mu yi addu'a to ku kuna son mutuwa ne kuke mun kafara ai kuma ba ku son mutuwa ba wanda yake son mutuwa idan ka ga mutum ya nemi mutuwa ya ce Allah ka kashe ni to ka tabbatar akwai bala'in da ya sauka gare shi kuma annabi ya hana haka saboda baka san abin da zai biyo bayan mutuwan ba amma wani zai ce da da mutuwa kaza kaza wallahi shi ya mutu ma ya huta to da mutuwan za ta yi sallama shi zai fara taki ya tsere saboda ai bai san mutuwan bane ai mutuwa ba ta da daɗi tunda hatta mumini idan zai mutu sai yayi gumin goshin nan mumini ba fa musulmi ba kun san mumini wannan matsayi shine the highest position na ainihin imani daga kansa kuma sai dai ka shiga matsayi na me sai dai na annabci da kuma manzarci tun da a cikin mummina yake samun shuhada a cikin mummina yake samun siddiqun wato na daf da annabawan Allah to daga nan sai dai ka tsallaka ka zama annabi ko ka zama manzo amma manzo Allah yake mumini yana mutuwa bi arkil jabir da gumin goshi ai kaga mutuwa ba ta da daɗi goshin sannan sai ya yi gumi saboda wahala ko kuma wani an matse ki an matse ki sannan a cire ranka to wannan balle munafiki balle kafiri ko mushriki to shi kuma yanzu a dauki ransa sai a zo masa salun alun ba zai yi bayi ya sa mominin ma bayan ya wahala sai an masa dabara tukuna sannan a zare ransa wai a maka dabara ma a zare ranka kana da daraja a wajen Allah ya eh, don kamar lallabin ka za a yi a yi maka wai kawai kafin ka ankara sai ka je ka ala'ira dulum saboda yan an baka option ba za ka yadda ka tafi lahiran ba yana da wahala saboda haka mutumin da ya fada cikin damuwa ya ce dama ya mutu ya huta Allah sarki wallahi bai san abin da zai biyo bayan mutuwan ba kuma idan bawan Allah ne ma ba zai faɗi wannan ba sai dai ya Allah ka rayar da ni idan rayuwan ita tafi alheri gare ni ko ya Allah ka kake ni ka ɗauki raina idan ɗaukar rainan ko mutuwa ta ita tafi alheri gare ni don abinda manzon Allah ya karantar kenan amma dai rai ba ta son wannan ko kalam don ka bi karantarwar musulunci to ga yadda za yi ko da ka faɗa cikin damuwa amma in kana cikin walwala to ka gode wa Allah domin wani lokaci mutuwan kan zo ta wafce mutum a cikin walwala to hatsarin walwala shi ne a ce mutum bai yi istighfari ba ko bai tuba ba bayan ya aikata wani laifi ko wata tabargaza sai kuma mutuwa ta zo ta lauke shi wannan ne hatsarin saboda in bai tuba ba ba zai yi waɗansu su nemi yafiya wa Allah kuma cikin sauƙi Allah ya yafe masa ba amma wasu malamai suna cewa dalilin da yasa sallan gawa take da muhimmanci kwarai da gaske kenan duk mutumin da ya mutu a samu mutane arba'in masu tauhidi waɗanda ba su kirka da Allah su tsaya akan kan gawansa su yi addu'a mutum arba'in ko ɗari kamar yadda nasin hadisi ya fala in dai an samu waɗannan wanda Allah ya yarda da su to yin sun nema masa gafara Allah zai gafata masa ba ma yanzu tsakani da Allah jama'a kuna ganin duk taron mun nan za a samu arba'in waɗanda suke kwarara ne a wajen Allah ba mai matsala ko a samu ɗari waɗanda suke kwarara ne a wajen Allah ba mai matsala duk yawan jama'an da suka yi sallan gawan mutum yana da wahala a samu saboda wane ne ba wane ne ba za ka ce limamai nawa ne ma za su zo su zaya sai sallah ko kuma alaran momi ne guda nawa ne ko lada ne ne guda nawa ne ko sauran yari ne mamu kenan to guda nawa ne tun da wani lokaci ko sallan kamsu salawatu ne in aka tura wani nokewa yake yi me yasa yake nokewa ba da gaskiya ne saboda wai ba zai iya jagorantar mutane sallah ba yana jin kunya to amma dai wannan yana da ɗan imani in an kwana biyu wala Allah zai gyara amma Salawa sai an tura ki ya ce ba zai ja ba zai ce a'a saboda mai saboda ki ya san abin da yake yi wa Allah saboda haka ba zai yadda ya tsaya a gaban Allah ba to idan su ne fa za a tara su su yi sallan gawa to amma duk da haka wannan ba wai an yi discouraging din mutane wajen rakin sanarwa ba ne kiyasa ake son a sanar musamman mutanen kirki a takura su a nemi su halarci sallan gawa su yi addu'a to ka duba ka ga yadda addu'an da ake yi sai ka san cewa lalle wannan addu'a inda mutumin kirki ne ya yi to ga dukkan alamu Allah Ta wata Ala zai karba Allahumma wa wa wa wa nuzulahu wa wasi wa wa نزله wa ma'i wa بالماء wal walbara. ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إيصاله وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا أو تدلنا بعد addu'o'i manya يمن يقول goma yasa da annabi ya yi ma wani jinjiri wannan addu'a sahabi ya ce wallahi sai da na yi gurin da ni ne na mutu annabi ya mun wannan addu'a saboda ya san an gafarta masa to kai da kan ibi rikici da yawa kaga an samu kaman annabi sai ka ce gara ka mutu yanzu a yi maka wannan addu'a Allah ya gafarta maka ka san ba za ka samu wani rikici ba waliman kafa maka marafihe jannatan shi ne wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa kuma ya kauce marai wato ga son ranta fa'adda fara'id Allah ya ba da farillan Allah واجتنب مهاربا يعني إني سنتي أبوبوا هرام فله يوم القيامة عند ربه جنتان للي ينادى الجنة أبو أو جمع بنجزنسا عن عبد الله بن قيس كحديث لك عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي عن النبي قال ياتي جنتان من فضة Allah zai baki aljanna wanda yake na azurfa aniyatuhuma wa ma fihima wuraren da suke ciki ko abubuwan da ake amfani da su na azurfa ne wajen na tani min zahabin ko kuma aljanna guda biyu na zallan zinare aniyatuhuma wa ma fihima karkacen da ke cikin su da abin da ke cikin su duka wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim azza wajal abinda ke tsakanin mutane da suka shiga aljannan azurfa ko kuma aljannan zinare daga nan ma za gane akwai bambanci akwai bambanci domin wanda ya shiga aljannan azurfa ai ba ɗaya yake da wanda ya shiga aljannan zinare ba mutumin da yake rike da naira da wanda yake rike da dola ɗaya ne ai matsayinsu ma da bambanci ko kai da baka san dala ba wani ya dauka dala ɗin karfe ne to amma dai ya san kuɗi ne mai nauyi ko kai da baka san dala ba to balle kuma ce wannan azurfa ne wannan zinare ne to amma dukansu suna da daraja a wajen Allah ayyukansu ne bambanta su abinda ya rage su ga Allah subhanahu wata'ala illa rida al-kibriya wannan mayafi na Allah na ainihin al-kibriya ala wajhihi fi jannati adnin a cikin jannatu adinin. kuma in an jima Allah ta'ala zai yayi wannan ya ba su dama su ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah ya tabbatar da cewa za a ganshi ranar takin alkiyama za a shi a cikin gidan aljanna a filin alkiyama masu imani ne za su ga Allah cikin gidan aljanna ma masu imani ne za su ga Allah amma a nan duniya duk zikirinka eh duk zikirinka ba yadda za ka yi ka ga Allah ba zai yi ba kai ko manzo Allah ba za gani ba duk zikirinka amma ba mamaki in ka san manzo Allah zaka yi mafarkin manzo Allah amma dai a fili a ce ga manzon Allah ya wulka kawai kana cikin zikiri kana cikin zikiri sai ka ce a ah, malam kabiru ga fa manzo Allah ya wulka yanzu da Allah malam kabiru duk wanda ya faɗa maka wannan ga annabi ya wulka ya za ka ɗauke shi ai zai ka ɗauko mala ya haya mai rukiya yanzu ya ta masa rukiya kwarai da gaske ya ce ga annabi ya wulka to da ka ga annabi ya wulka sai kai ta zama ai in ka ga annabi ya wulka sai ka tashi ka rike malam kabiru ka ce ga annabi ya wulka mu bi ki sai kun tarar da shi amma a cikin mafarki kana iya ganin manzon Allah ko cikin wannan dare amma da sharaɗi sai ka san sifan manzon Allah amma in baka san sifan manzon Allah ba cikin dare ka yi mafarki ga wani yana zaune a kan kujera yana tafsiri ai manzon Allah ne to zubairu ma daki ne ba manzon Allah eh, ya kwanai da gaske duk da baka san manzon Allah kawai ka yi tunanin abin da ake yi ne ƙwarai idan ka san sifofin manzon Allah ka karanta ka fahimta to in ka gani manzon Allah ne amma ba haka ba kawai wani ne wanda idon ka kullu yake gwada maka shi shi ne kaga yake ka ce manzon Allah saboda haka manzon Allah wato wajen ganinsa babu ƙarya ke yasa yake shaidan la ya tamassalu be ba zai yi shaidan ya shiga sifan annabi ka ganki a ce maka shaidan ka gani ba ba zai yi ba amma mai yiwa tunaninka yana wani irin tunani ko a da ina fassarawa muna yawan zaman mu saurari irin jalalai ne malaminmu yana jalalai ne tsakanin magariba a tsakanin azahar da la'asar ke to kullum muka zo muna zama kullum wata rana sai mu yi mafarki cewa ai ga annabi nan mun gani amma an ma sai tunanin mu ya gwada mana ga malamin mu yadda ya karkata yana jalalai ne domin kun san da da ake jalalai ne ba a zama akan tebur da kujera a ƙasa ake jalalaini har yanzu akwai wanda suke a ƙasa suke yi ɗaye a ƙasa ake jalalaini kuma za a yi kai sai an sauke ƙur'ani a gefe kuma an shimfiɗa tabarma mai dawa zai kawo mai gero zai kawo zubi daban-daban Ya sa malamai suke ta tafsiri ba sa tsayawa sai ta jalalai ne sai sun sauke amma yanzu wuri a bushe kan kataran ba dole ka ita Allah Allah lokaci yayi ba Allah ya kyauta to a lokacin muka je muka kwanta sai mu ita mafarkin ga annabi amma kuma sai ya gwada mana ko malam ne ko liman ne tun da lokacin da ake tafsirin za ga liman yana zaune har tun daga farko har karke lokacin da muke zaune ɗansa ne yake yi to shi ma muna ganin kimarsa tun da babban malami ne sai mu ga annabin yana kama da malam annabi yana kama da liman tunda shine wanda yake tsoho kuma an ce annabi balarabe ne to liman ma fari ne sannan kuma annabi yana da dan farin gemu amma ba da yawa ba tunda hurguran annabi bai da yawa to liman ma lokacin haka dai to ba mamaki kaga kaga wanda yake da farin gemu da yawa sai ka gani sai a ce maka ai ga annabi can a gwada maka daga nan mai farin gemu ne gefe da gefe kamar malam tijjani guruntum kaga ba mamaki tunaninka abinda zai gwada maka kenan alhali ko ba annabin bane kawai tunaninka ne ya zayyana maka haka Allah ya sanya mu aljanna wa hadhihi alaya aidan har ila yau wannan aya ammatun fil insi wal jin don wannan aya ita take gwada cewa idan mutane suka ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji suna da gidan aljanna guda biyu to haka ma idan aljanu suka ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji su ma suna da aljanna guda biyu yadda mutane za su shiga aljanna haka su ma aljanu za su shiga aljanna shi ya sa yake fahiya mena adalli dalilin ala annal jinna yadkhuluna aljanna wala yana daga cikin dalilin da yake gwada aljanu za su shiga aljanna idan amanu wa taqaw idan sun yi imani suka ji tsoron Allah ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء shi yasa Allah ta'ala ya baiwa ga masu nauyin nan guda biyu wato aljanu da mutane wato da wannan sakamako shi yasa Allah ya ce wa liman kafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa yana da gidajen aljanna guda biyu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wai shin da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane ثم نعت هاتين الجنتين na sai Allah ya sifanta waɗannan gidajen aljanna guda biyu sai ya ce me zawata afunan kwami ayi ala'i rabbikuma tukabbiba waɗannan gidajen aljanna guda biyu zawata afnanin kun ga daga zatu ne maka ta tu mace guda ɗaya kenan zo namiji guda ɗaya idan guda biyu ne zawata idan maza guda biyu ne sai a ce mai zawa ko zawai idan da nasaba ne zawata afna ne abutar rastuna masu yawa Wani ana son a gwada maka cikin gidan aljanna akwai bishiyoyi masu reke daban-daban a nan ba ambaci bishiyoyin ba sai aka ambaci su shi yasa ake falon isti'ara a cikin ilimin balaga ba za a faɗa maka abin ba sai a fada maka wani nau'i daga ɓangarensa wannan shi ake kira isti'ara yana da ɗan nauyi kwarai da gaske saboda ka zawata afnalin ay agsanun nadiratun hasana akwai rasuna a cikin gidan aljanna gwanaye sha'awa masu kyau ta hamilu min kulli samaratin nadijatin fa'iqa kowane reke sai ka samu yayin itace kuma ba irin na duniya ba ne na duniya akwai ɗan itan da ba a ci eh, yanzu kamar nif nif tana yin yaya ana cin yayan nif eh, ba a ce magariyan kura inda ba mutum yawon bacci ne ya dame shi ba ko zai magani ba ba zai ci magariyan kura ba saboda babu daɗi da normal magariya kusan giri da ne amma mai bambancin su eh ga me bambancin su a rama wajen nan da eh, magariyan kura akwai bauri ko ba zaki eh babu zaki normal magariya kuma akwai zaki sannan waɗansu yayin itace ma idan mutum ya ce mutuwa zai yi mutuwa zai yi to amma banda na aljanna inda gidan aljanna ne ka shiga kana cikin gidan aljanna duk ɗan itin da ka gani ka ci kawai balle kuma mafiya yawan malamai suka ce 'ya'yan gidan aljanna 'ya'yan itacen gidan aljanna suna kama da juna suna kama da na duniya saboda kada a mai kai ka ba kauye a cikin gidan aljanna don babu ba kauye inda gidan gidanka duk abin da aka baka to babu abin kauyanci eh, duk abin da ka gani inda yana ce ci ne kawai a duniya kana ganin ana ci to ka ci kawai za ga kusan kala iri ɗaya ne launin su iri ɗaya ne amma ɗanɗano sun bambanta amma kaga na duniya ana iya samun yaudara in ka je gidan wani babban mutum zai iya karban ka hannu biyu ya ajiye ka a falo in aka ajiye ka a falo da katon tebur a tsakiyar falo idan ka dubi katon tebur din nan sai ga wani babban kwando a tsakiyar tebur din zai ga akwai apul a ciki akwai gwaiba a ciki akwai dabino a ciki akwai abin nan shi kuma ya shiga bari zai je dan kawo maka wani abu ko kuma ya shiga zai dauki lokaci to kaga in ba kauye ne sai ya dan dauki da biyun nan sai ya tauna sai ya ji roba ne kwarai da gaske waɗannan abubuwan da ake sa su a tsakiyar tebur din na ado ne kayan roba ne roba ne <laughs> kuma wallahi in kai sa'a ma in kai sa'a ba kyamara in waɗansu manyan mutane gidajensu akwai kyamara kai ka dauki roba ka datsa ka ji roba ne ka ajiye ka sake dauka ka matse ka ji kace kai amma da an yi abin kunya sai ka koma ka zauna kai baka san kyamara yana daukan ka ba eh sai wata rana wani dalili ya zo an bude sai ya ce kai ashe Allah ran ma a kiro a ibin da yake na? eh sai a sake sai a sake a facebook kawai sai a ga ga kan nan ka zo ka kalli nan ka kalli nan ka dauka ka datsa to amma ban da gidan aljanna yasa duk abin da ka gani na aljanna in ka ɗauka ka ci to abinci ne ya zama abinci domin a gidanka ba za ka zama ba kauye ba shi ne zawata afnan saboda kara suna ne iri daban-daban to ko gida ne a nan duniya aka ce maka akwai bishiyoyi waɗanda suka yi lip lip lip wato gidan da daɗi idan babu bishiyoyi kunga wannan ya gwada rana da kuma iska mai zafi yana daɗin mutanen gidan yana damin mutanen gida kuma ko a ƙasashen da suka ci gaba ne wanda suke amfani da AC 24 hours AC a cikin gida AC a cikin ofis AC a cikin mota to ai ba zai yi kuma a sa AC a cikin gari gaba ne ba shi yasa idan akwai bishiyoyi za ga akwai daɗi AC ma sai ka daɗe ba kunna shi ba tunda akwai kasashen da suke kullum suna lim lim ne in kaji an yi zafi to na ruwan sama ne in ka ji an yi zafi sa ba ruwan su ma da AC kawai wannan iskan da take kadawa da ita suke amfani sai su ji sanyi abinda ake so kenan saboda haka cikin gidan aljanna akwai duk abinda baka tsammani shi sa Allah ta'ala ya ce zawata afnan wato ma abutan rasuna wato birjik annal afnana absanu shajar ana nufin rassa rassa na bishiya ya masu ba'daha ba'da wanda saki suna kyafan sake wakila zawata suna an zillul agsani alal haifar wasu malamai suka ce wato inuwa ake nufi na waɗannan rasunan banda ma batun 'ya'yan itacen da suke rataye da waɗannan rasuna shine zawata afnas sannan masu alwaz launuka iri daban-daban wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore wa bayinsa na kwarai kullu gusnin yajma'u fununan min al kowane reke da irin 'ya'yan itacen da ya kunsa ko kuma cocktail a gaurayar suke sun kasan duk inda ka jana maganan cocktail ruwa wannan da za a baka cocktail shine wanda yake za a haɗa ruwan ayaba da ruwan lemo da ruwan dabino da ruwan rake da ruwan gwaiba mai yiwa da ruwan mangoro sai a hala wani shi ya riga ya saba shan wannan in ya ce abinci sai ya tsora wanda bai saba sha ba kuma idan ya sha cikinsa ya rude ko a yanzu idan ka je manya-manyan shaguna suna da irin wannan in kana son ruwan mangoro zalla za a baka na gwaiba zalla ana bayarwa amma ba yi tsammanin na rake ana sayarwa ba ko ko ana sai da na rake yau amma akwai na tsamiya ma yanzu na tsamiya ma za a gaga ki an yi inganta ki balle madara da sauransu to akwai kuma wanda ake gaurayawa wanda ake gaurayawa shine cocktail saboda haka cikin gidan aljanna in ma rike guda za ka iya samun 'ya'ya iri daban-daban abin da kake sha'awa sai ya hala maka da gwaiba da mangoro da dabino da inabi da apple a rike guda kuma duk inda ka je za ka samu wannan Shi ne abin da mala yake fala wa kullu hadhihi al-aqwali sahiha wala munafata bainaha tunda fassara ce ta malamai fassare fassare ne yace dukan su dukan su zamu iya dunkula su wallahu alamu وقال قتادة ذوات أفنان وتنبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها شين فبأي آلاء ربكما تكذبان da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa sai Allah ya sake sifanta aljanna da cewa فيهما عينان تجريان فبأي ala. fihima تكذبان فيهما عينان A cikin gidan aljanna. akwai idon ruwa guda biyu manya-manya waɗanda suke gudana ai tasrahani li saqi tilka lakijar aikinsu suna yawo ko'ina domin su shayar da waɗannan bishiyoyin da aka ce rassunansu ko'ina ne a cikin gidan aljanna wala gasar fatos mai rumin jami'il alwa shi yasa ake samun 'ya'yan itace kowane irin launi duk wanda kake sha'awa zaka samu قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الإمام الحسن البصري يتي إهداهما يقال لها يتي إيدا تكين هنيا روان أنا كران تتصنيم شنو عندك أنبتا تكين سورة الدهر ɗayan kuma ana kira salsabil ita ma an ambace ta cikin suratul za mu samu ainihin tsoron nan gaba waɗannan manya-manyan ruwaye guda biyu ke na cikin gidan aljanna tasnim da salsabe daga gare su ne kuma bayan Allah waɗanda suka shiga aljanna suke sha ruwa ne na sha kuma ruwa ne na ban ruwa wanda bishiyoyin aljanna suke tsotsa daga wannan ruwa din kuma idan ka sha babu kishin ruwa har abada saboda haka shan ruwanka za ka yi ne wato bisa kawai in kana so za ka sha amma ba wai saboda kishin ruwa ba ai tun daga kyan tafkin alkautara shi ya sa ran takin kiyama duri bibin da ake ciki kai kokari ka sha tafkin alkautara duk idan ka sha tafkin alkautara ko wuta ka kai ka domin a babbaka ka saboda waɗansu laifuffukanka to daga baya dai Allah ta'ala zai tsamar da kai kai aljanna amma in ka kuskura baka sha tafkin alkautara ba to sai wani ikon Allah sai wani ikon Allah shi yasa kowa ya tsit saboda waje ne mai hatsari kwarai da gaske waje ne mai hatsari Allah ya samu dace fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane me yasa ba za ku hankalta ba me yasa ba za ku yi kyawawan ayyuka domin ku samu waɗannan abubuwan da muka ambace su a cikin waɗannan aljanna manya-manya guda biyu ba kuma ka san bayan waɗannan aljanna ma akwai ƙari akwai ƙari a ayoyin gaba to amma dai da yake ba kammala bayanin wannan ba sai Allah ce mai imanin kulli fakihatin zawjan sannan dalin wa fihima a cikin waɗannan aljanna guda biyu da za a ba da liman kafa makama rafihi akwai ne min kulli hatin zaujen daga kowane irin ɗan itace iri biyu ne to malamai sun yi a akan zaujani don asalin zaujani shine namiji da mace kuma a nan duniya kowa ya sani 'ya'yan itace matan su ne ake ci mazan ba a ci domin ko dabino ne an samu namiji namiji baya kauda dabino namiji duk yadda aka yi baya kauda wani ma ba ya sa ba zai yi yaya ba wannan ba karare kenan amma wanda ya yi ‘ya'yan ba sa girma sosai waɗannan su ne wato kamar sinadarin da ake haɗawa da dabini ya mace domin a samu dabino mai kauda kaulan ma iri-iri ne akwai wanda yake bushewa akwai wanda baya bushewa wanda akwai wanda in yayi kauda haka yake lalacewa akwai wanda in yayi kauda ya kan dare to kaga namiji shi ba a ce in kaga mutum ya ci to sai dai magani saboda bala'in baurinsa shi yasa ba a ce sai dai in za a ci tun yana 'yan ƙanana yana hudanta shine akwai dabinon da waɗansu kamar yau da gobe akan gane za ka ji shi yana da laushi hakan nan amma shi tun yana 'yan ƙananansa wanda yake da ilimin abin zai ce lokaci kaza a yanke wannan tsofi da yara ƙanana suna ci don za ka yi afaki a baki ka ci amma namijin dabino ne in aka ki ya wuce wannan lokaci to lalacewa zai yi amma mace dabiniya mace 'ya'yanta shine ake ci sannan idan ka samu mangoro namiji shi ma baya nuna namiji shi ne ake amfani da shi akan mace waɗanda suke noman wannan sun sani kowane ɗan itace idan ka duba za ka ga akwai zauja ne akwai negative da positive ko akwai namiji da mace to na lahira dukansu gaba ɗaya malamai suka ce da namiji da na mace duci ke yi kuma babu bambanci don a bambanta maka duniya da lahira saboda ba ɗaya ba ne. Ya bane yasa yace fihima min kulle faqihatin hatin zaujari. Waɗansu malamai kuma sun fassara fihima min kulli hatin zaujari. suka ce a cikin gidan aljanna akwai 'ya'yan itace iri biyu akwai busassu akwai kuma ɗanyu duk wanda mutum yake so sosai ya ɗauka amma a nau'in 'ya'yan itacen da suke bushewa saboda akwai ɗan gitan da idan ya bushe ba da amfani to wannan babu shi a cikin gidan aljanna duk abin da ka gani a cikin gidan aljanna mai amfani ne min jami'i wa istimari mimma ya'lamun daga dukkan nau'o'in 'ya'yan itace wanda suka sani tunda mun yi tambaya har yanzu ma muna sake tambaya ni na ganin ko sarkin itatuwa ne ya kamata mu gayyato shi Eh, ya faɗa mana nau'in 'ya'yan itace a duniya guda nawa ne guda nawa ne a binciken da aka tsaya a yanzu ko kuma wani farfesa a atbu kwarai da gaske tun da akwai faculty na agriculture ya kamata a samu wani farfesa na tsirrai ya ambata mana yawan 'ya'yan itace kayan marmari da suke duniya wanda bincike ya zaƙulo su a yanzu to ke yasa aka ce mimma ya'lamun daga abin da suka sani wa khairun mimma ya'lamuna da ma fiye da abin da suka sani mimma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala kalbi basharin abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarinsa ba ɗanɗano bai taba ɗanɗanawa ba kuma tunanin dan adam bai taba zuwa ba na san yanzu mutane da yawa za su dauka in aka ce tunda an ce iri ɗaya ne da na duniya zai ce a to ayin dabino ne in je can zanga dabino in na ga dabino kuma zan gane shi to dabinon duniya an ka gan shi za a gan shi dai gashi yadda yake dan fet mai kaurin ma dai za a gan shi ga yadda yake to in ka je lahira ka je gidan aljanna ka ga dabino kaman ƙwaryen kanka ya za ka yi ko kuma kaurinsa kamar cinyanka tsawonsa ma kamar daga gwiwa zuwa kwaibinka wani a ce dabino ne sai ka fara cewa ya Allah da wannan dabino ka ba mu a lokacin azumi a duniya wannan guda daya in kai suhur da ke ina jin da asuba ma su eh, wato an kai da baki da ke da ba ma ba za ka nemi abin yin suhur ba irin wannan dabino amma za ga yake sat dabino ne don a bambanta maka saboda haka yin kana son kamar wannan kike nan kana son yan tsirara irin na duniya duk za a gwada maka in ma kana son ka ji mai bauri bauri don ka tuna da dabinon gidanku ko na garinku duk Allah zai baka domin duk abin da ka nema a cikin gidan aljanna ala ba ka dawowa duniya ne ba zai yi ba ko ba za ka nemi ka leka jahannama ba nun ba kai za a banka leka ba za ka dawo ba to wanda yake cikin gida aljanna zai ce zai leka jahannama ne a kai shi a sai dai daga can ya leko saboda ma ai kana ganin abubuwan da suke faruwa waɗanda ka san su akwai ɓacin rai saboda haka ba za ka so ka gansu ba da malaminmu yana cewa farko farkon fitowar talabijin ya ce kana cikin gidan aljanna ya ce kamar talabijin ne kawai ya ce in ka murda wani waje sai ga jahannama ya ce in ka murda wani waje sai ga hawiya ya ce kana murdawa kana kaiwa wata tasha lazza ya ce kana zaune kawai sai kai ta murdawa kuma yin ka duba za ga yanzu kamar yara yanzu a karantar da su kwatankwacin haka ne kwatankwacin haka ne amma sai dai idan mutum ya ga waɗanda suke gidan wuta akwai tashin hankali kwarai da gaske sai ga wani na kudda kudda kai amma kai kana aljanna shi yana gidan wuta akwai ɓacin rai yan aljanna ko ba su da ɓacin rai ya sa ba za a gwada musu wannan ba to gashi dai Allah ta'ala ya ce fi hima min kulli fakihatin zawjat fa bi yi ala ya rabbikuma tukazziban ya ku mutane da aljanu da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji wanda ya muku a nan duniya kuke karyatawa har kuke tawaye ba za ku bi Allah ba ku bi Allah ku ji daɗi a duniya kuma ku ji daɗi a lahira sai kashi na biyu Bikin da ya cikin gidan aljanna ɗaya eh, kashi na biyu kafin mu je kashi na ƙarshe mai Allah yake wasafi'ina min nida kaji wannan kuma an fara da kimfiɗi ne shimfidin aljanna ma daban yake ko yanzu shimfidin masallacin na yi wani shimfidin yake biyowa eh, saboda laushin shimfidin shi yasa yake biyowa wanda ya sa mana kimfilin na Allah saƙa masa da alheri waɗanda suka taimaka mana wajen ginin masallacin nan da gyaran masallaci Allah ya saƙa musu da alheri kuma masu halartar karatu kuna daɗa yin kwarjin ɗin mu Allah ya saƙa muku da alheri Allah ya ba mu gidan aljanna gaba ɗaya Allah ya sa wajen shiga aljanna muna gaba gaba Allah ya sa sai mun jima kafin ku biyo bayan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.